addinin haba da Allah da Allah da haka kawai kin je kin fada jinsin da ba naki ba eh abun kunya wallahi tallahi kike fito ki zo mu bude miki haraka ki tara abun duniya da abun arziki a ki tara abun arziki wallahi tallahi kunya da yawa yake kawai ka jira da wasu ka tabi macin da ita ba kai ma ne ka gani ma ma ki zo mu rinka kokar sigida da ke assalamu alaikum wa alaikum assalam maman mu ce fa me zan gani su wa wayan nan ka tara mun a cikin gida kuma mai ruwa yanki ne wallahi wajen kawar mu muka zo wallahi mutanen arziki na wajiya ina da layi wa ina ne kai, wa baka da lafiya ka saka? da riga da wando ba na barka gidan nan to sun koya maka aikin daudin kenan kai ma toye toyen za ka fara a toye toyon za ka fara irin na yan daudin kai ba a yau ne ke ganin bata nono a kirjan budin ruwa a shashanci aljihu a jikin zanni ni wallahi tallahi wannan jallabiya da kaman bashi bashi dai muka yi isaka ya fito mai gogar cikin da wallahi tallahi kasuwancin abin arziki muke so lafiya na barka da riga da wando kuma yanzu da zaka je kwabe kai momi daga abin arziki kuma sai cibi ya zama kare zama nan na bi ku rashin mutunci a yau ke ganin sa san ci ku a cikin zanni billahi la me yau nake ganin bata nono a yau nake ganin bata nono a kuma ta wallahi tallahi yarkin sai ban da ya ga kuma ma ne mu shi na ba ke Tagge Kampfar Gelai, Hawa Gomi Yadda Musu Zo Su Cika Min Gida, shi ke ya bayanin aikin, yanzu ya abin da alhaji al'amuran na ke na garawa. Ai saboda ranar nan sai na ce bari na huta a gida in na huta sai kuma in zo mu dan zauna mu dan yi hira. Gaskiya ne. Ai mutane suna zuwa ana ta yawan tambaya ta abokan harkokinka. Suna tambaya ta. Ya ƙoƙari. Alhamdulillah wallahi. Ranka daɗe. Ranka dade. Ina da 'yan magana. Yeah. a ba da wakila ni ba ka sani gaskiya ne to ni ne mai unguwar nan unguwar wannan eh, unguwar eh nan ba Allah ya shi eh, sarai ba hmm. kuma don Allah ya labe kare da zuwa nan unguwar ne ai da mun muna dan kikkiyoyo haka na'am wato ni na nan wajen saurayi ne to nan police station din mu take to amma dai ina muna dan kewayo haka da motar mu muna dan zazzaga eh hakan yana hakan yayi saboda daman a hanyar nan a nan unguwar tamu wato akwai matsala saboda yaran ba dama mu aike da cajin waya sai a kwace ko mu aike da kuɗi su je siyo shinkafa ko wani abu dai sai a kwace to amma zaga yadda kuke yi muna jin daɗin sa kuma Allah ya saka da alheri kuma don Allah ranka dade muna daɗa neman taimako a matsayina na na mai unguwar nan wajen da ya zama toci a gaya DPO cewa don Allah ya daɗa ƙoƙarin turo mana su ma'aikata zuwa nan wajen duk abin da ka faɗa din nan hmm. saboda irin wannan abin da yake faruwa a cikin gari shi sa muke ke kewaye hmm. kuma da shi wannan ko abin da ke faruwa kenan duk da ma bana gari kwarai kuwa kuma banda haurawa gidaje yanzu kamar irin sababbin gidajen nan haka zaka ga an ula ta bayan gidan an ula, an shiga cikin gidan an sace kayan mutane wato yalla bai sai kun zage zance a ah, ba komai ai dole ne mu da man ai taimakon al'umma muke ka ji abin da yake akwai to ma da bara an ƙara sai Allah ya ce Allah ya ce Allah ya ce mu ƙware ƙware ƙware Allah ya kyauta Allah ya kyauta Assalamu alaikum Assalamu alaikum yawwa Ana top top nawa ne kai kai Mangwa. Ka zo nan ka nuna mana munafunci ne da rashin kunya ko ba mu haifi kamar ka ba. Har ma ya fi kamar mun haife shi. Mangwa bele mu mu ba bulma ne. Ne shi ne kake ni kake ci kwale kwale ni kake ci kwale. Ya hankuri. Ne shi kake ci Ni kake ci kwale. Alashi Mangwa ya tafi. ya za mu kyale irin wannan alaji ya za mu kyale su haka ce fa take sa alaji kuke lalata yara yaro ya zama cewa ya ga babba ba zai girmama shi ba mu zai tambaya cewa ana tattaunawa ne mu sauyin sa ne hmm? za ka ci gwafalar ubanka ne za mu haɗu da kai ko a ina kake zan sa a kama mun dan uban uban nan shi ke na alaji eh ala ko ya madalla sai na dai ko madalla yau madalla kuma dai bari dan Thank you. zuwa dan Allah ki na tsanani to ki sa ah, kai na yi shi kai baka kallon kanka dubi ne kai fadin kyakkyawa ne siya ne a jazu ki eh? idan fa za a ci to bari zan ban ma wannan magana yanzu ya ma ina wayata waya karka da zan siya ma waya duk wanda kake so sai wanda ka zaba ba kin san irin wani nake so ai da ni da kai da kanka za mu je shagon wayan sai wanda ka zaba shi zan siya maka wanda kake so shi za ka dauka gaskiya ne godiya nake Allah ya kara arziki karka da ba abin da ba zan iya maka ba in dai ina da shi ko me na mallaka zan iya karowa in dai akan kai kai a ta rayuwa ta ma in dai har akan kai zan iya bada karka da <laughs> Hakan yawa ba? Ah, sosai. ta jiran ka hannu na ji ba daɗi duka jikina biya biya mutu amma yanzu na ji daɗi. A ƙasar waje ko koyi wannan

sunan baba abin da ya sa na kira ka ni da kai muka komo nan gurin ina so in gaya ma ka dubi rayuwa sha'anin rayuwa ina dora ka kullum a kan saiti ba na so ka kaka shiga irin sabbobin yaran nan na zamani ne yanzu ka ji yara wasu sun faɗa shaye-shaye wasu sun koma harkar ga su nan harkoki marasa kyau duk ga su nan a'a na fi so ka tsaya ka natsu tunda Allah ya sa ina harkokin nan nawa idan na fita na je na dawo ka buri na kai ma dora ka akan hanya wacce za ka samu harka mai kyau ka dora kana yi ka ji wannan dalilin fa da yasa na tara mu da kai kadai nake da shi wannan wa'azin naka na ji kuma duk ina bi duk na ji kuma ba wanda ba na bi ai gara tsara tunatar da kai mai sunan bawa gara tsara tunatar da kai kai kadai nake da shi dai gidan nan in na tafi ba kowa sai kai duk na kwashe iyalin na kuma tafi can Dan haka dan Allah ka tsaya ka nutsu ka kula da duk abin da nake gaya shi sa rawa na ta haɗa ma da Wa? ina cewa ya kula da kai ya kula da kai amini na ne shi dan Allah ka ƙara ka nitso ka san abin da kake yi sosai akan abin da na gaya ma mai sunan baba ka saurare ni fa duk bayanin da nake yi, yau ka tsaya ka nitsi dan Allah ba na son harkar shashinsu kada wani yaro ya ɗauke ma hankali ka tsaya ka nitsi dan Allah to wannan shi ne nawa

shine kawai nake so in ji ba wata magana sannu da zuwa ku kawai ki faɗi abin da ke cikin ranki na kira ka ne saboda ina son ka kuma in ƙara jaddada maka irin son da nake maka da kaurin da nake maka ni kike so rai da gaske amma ba ki a cikin hankalin gaya miki gaskiya ni ba na son ki ba na ƙaunar ki ka so na saboda me ba na ɗaya daga cikin tsarin mata yadda kake so ne ko kuma me kake nufi kin ji ai matsalar ku na mata